Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu saurare. kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu a daidai lokacin da babban bankin najeriya ke cewa ya sake zuba dala miliyan 500 domin daidaita farashin naira ita kuwa kungiyar masu masana'antu a kasar ta yi kashedin ci gaba da hauhawar farashin kaya a cikin kasar saboda faduwar darajar naira Ƙungiyar ta ce rashin kimar naira ya kai inda a yanzu 'yan kasuwa ba su da tabbas a game da farashin ɗanyar hajar da suke amfani da ita, ballantana wadda za su sarrafa. Shin me za ku ce a game da wannan kashedi da ya fito daga masu masana'antu a Najeriya? Anya kuwa Najeriya za ta iya shawo kan wannan matsala ta faduwar darajar naira? Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai. Za mu fara da malami na farko, wanda zai fara da gabatar da sunansa. Assalamu alaikum Radio Faransa. gidan radiyo mai albarka mai magana ibrahim gwani gaji daga maiduguri najeriya a gaskiya ba abin da zamu ce akan faduwar naira inda yawar wasu wannan sai da muke kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna bukatan gwamnati ta samu ta saita mana wannan naira mun nan game da kudaden kasashen waje irin su Nijar su cadi yadda suke hawa-hawa fiye da naira ko kuma irin su dala yadda suke hawa-hawa fiye da naira saboda haka gwamnati su nemi matakai wanda darajar naira mu zai tashi kuma 'yan kasuwa mu suna na matsala wallahi a sati za ka ji sun ƙara abu guda ɗaya naira dubu biyu dubu uku ka duba yanzu buhun shi siga tukun naira dubu sittin ko sati bai wuce ba dubu hamsin da wani abu amma yanzu dubu sittin da wani abu da saboda haka su ma 'yan kasuwa su ji tsoron allah gwamnati kuma ta nemi mafita a sa wannan doka mai karfi wanda naira za ta tsaya a kabanta mai magana ibrahim a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to alhamdulahi game da madu'i na yau shine game da naira daraja take faduwa a najeriya gaskiya wannan abun dubawa ne domin yau a najeriya babu wani takamaiman farashi wanda za ka sayan abu yau ka koma a jima ba ka ji ya kara kuɗi ba sannan ko da yaushe za ka iske kuɗinmu ba su da daraja yau idan ka canza kuɗin najeriya to ba wani abu da za su iya sai maka wanda za ka amfani da shi sannan uwa obama kuɗaɗen da mutane ke samu sun kuma yi karamci so ya kamata ya kasance babban bankin najeriya ya yi kokari ya mai da darajar naira domin ta daidai da sauran kudaden kasashen waje sannan kuma a yi kokari a ga cewa an inganta albashin ma'aikatan najeriya jihohi da ƙananan hukumomi idan aka tabbatar da darajar naira kuma aka tabbatar da ƙarin albashi ga ma'aikata so muna ganin insha allahu rayuwa a najeriya za ta yi sauki kuma za a kawar da wannan tsanani da ake ciki na gode kwarai kwamara nasiru ma'azu kakakin shinkafi ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gullar jihar bauchi to hanyar za a bi domin a samo magance matsalar tashin farashin kayayyaki na karewar darajar kudin mu naira hanyoyin biyu ne su masana su sa ido a kai mu kuma al'umma ƙasa mu dage da addu'a akan Allah kawo mafita akan wani lamari don in aka ce za a yi aiki da tsabar ilimi ko tsabar dabara wannan ba za mu fita wani halin ba za mu daɗe a kwana amma abin lamarin fa dai an koma ga Allah kuma mu masu addu'a din dole mun gyara halayenmu mu bi dokokin Allah ya kuma roƙe in an sha Allah wala ya tausaya mana amma haƙiƙa wani lamarin fa ba karamin tsaka mai wuya sa talakan ƙasar na a ciki ba kullun ka sai kaya wahai gari ka koma da ƙari shi mai sai da ka iya faɗa an ƙari kai mai sai ka kana ganin kamar ƙarya yake yi to kaga akwai matsala haka dai ba karama ba sai dai mu dage da addu'a Allah kawo mana karshen wannan faduwa daraja ta darajar naira tamu zo kuma masana sai sa ido akan Allah da Allah zai zai kawo mana eh, sauki ta inda ba ma tsammani amma muka ki addu'a muka ce da dabara ko wayo za a yi ka gaskiya za mu da a kwana a huta lafiya mai magana malam malam mai zanen hura jihar Bauchi. Assalamu alaikum Radio Faransa mai magana Bilyamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, wannan kashedi da kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya ta yi game da faduwar darajar naira da ake ci gaba da samu. ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba kuma idan ka dubi shi babban bankin najeriya cbn yana cewa yana zuba makudan kuɗaɗe domin kawo ƙarshen wannan al'amari to mu ba mu san ina waɗannan kuɗaɗe suke tafiya ba sai dai idan a aljihon ma'aikatansa suke sakawa to fatanmu dai kawai shine allah ya kawo mana ƙarshen irin waɗannan tashe-tashen farashi da ƙasar mu najeriya ke fama da su na gode rediyo faransa mai magana bilamina agwarmaji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi ku tashi lafiya kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp sai kuma malami na gaba. Radio Faransa, Gabriel muhammad Abubakar a bi-da-bidi dutsen wai lagos gama Kaduna State, Nigeria. Na ba da ra'ayina game da maurin da kun bamu na yau game da faduwan darajar naira waɗansu masana'antu suna farazanar rufe ma'aikatunsu da sauran damuwa da mu 'yan najeriya muke ciki wannan faduwan darajar naira a gaskiya ta kawo matsala sosai a wannan ƙasar tamu muna fata gwamnatin tare ta iyakacin yadda za ta yi ta shawo kan wannan matsala na faduwan darajar naira kaga faduwan darajar naira nan da wannan ƙarin farashin mai ɗin shi ke azabtar da 'yan najeriya a zuwa mulkin wannan sabon shugaba, a gaskiya talakawa sun shiga tsaka mai wuya kwarai da gaske in mai yiwuwa ne su yi duk yadda za su yi su tabbatar cewa sun shawo kan wannan matsala ta faduwan darajar naira din nan su maganta domin talakawa su samu sa'ida na gode radio faransa rabiran muhammad abubakar bida bidiyo dutsen waye kuma lagos gwamnan kanotar najeriya na gode Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Faran. Sunana Mustapha Bayan Mega daga nan Guso jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Dangane da sanarwar da Babban Bankin Najeriya CBN ya fitar na ware zunzurutun kuɗi har dala biliyan 500 domin rage faɗuwar darajar naira su kuma haɗaɗɗen ƙungiyar 'yan kasuwar Najeriya sun yi jan kunnuwa da gargaɗi ganin cewar tashin farashin kayan masarufi na iya ƙara ta'azzara so alhaƙiƙanin gaskiya talakan Najeriya Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ne ke tare da shi kuma shi ne zai yi masa gata ko da wani lokaci mutanen najeriya talakawan najeriya suna ta kuka da complainin hauhawar kayan abinci da kayan masarufi tana kara ta'azzara amma ko da wani lokaci shugabanni sai su ce suna ɗaukan mataki suna ɗaukan matakai a cikin gidajensu da 'ya'yansu da iyalansu Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya ra'ayina gaskiya gwamnatin Najeriya ba ta da niyyar ta shawo ta shawo kan wannan matsala na faduwar darajar naira gaskiya kuma hauhawar farashi yau a Najeriya ina ga kati ne wannan kawai da muke saka na waya shi da kawai ba ƙara ma farashin shi bai tashi ba gaskiya komai a Najeriya farashin shi ya tashi da kaje je ka sai abu bayan kwana biyu kana koma sai ka samu an ƙara mai wani abu babban matsalar mu dan Allah da annabi akwai da gwamnati za ta yi ta sha mana kan wannan matsala ta ƙara daga darajar naira kuma tashin farashin nan a tsaye mana da shi haka ina muku fata alkari sashen hausa rediyo faransa suna na umar abubakar daga zaria kaduna sitan najeriya ina gaida ma'aikatan sashen hausa ga baki ɗaya da masu sauraron sashen hausa bisalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo Faransa mai albarka mai magana Bashar Garba duk Dukama da Sokoto ga lokalin mai. game da kirarin da gwamnatin tarayya ke cewa ta zuba dala miliyan 100 a wajen domin farfado da darajar naira to mu dai gaskiya talakawan najeriya ba abin da za mu ce sai dai allah ya sauwaka mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun domin an shiga halin hawula'i abubuwa sun taɓarɓare komi kullum ƙara farashi haka sauraka muna so gwamnati ta yi ƙoƙari ta tsayar da farashin abubuwa da suke tashi na gode mai magana shagarar garba duka ma jihar sokoto ga da lokacin Assalamu alaikum sashen Hausa na Erefi barkamu da yau. Kuna tare da Tijani Kaka Adam wanda aka yi sani da suna Teka dan gegi mai malamin makarantar firamare ina muku magana daga nan Butti cikin gundumar gudumar ya jihar Difa a jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi naira dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naira ta yi faduwa wasu wanda ba a taba samani ba a doron duniya. Dubu guda na sefa cewa da jika biyar ana canza ta a nan Butti dubu goma da wani abu kenan wannan naira kun gani ba ta tasiri yanzu ta yi faduwan da ba taba tsammani ba yanzu ya rage ga hukumomin najeriya in akwai wani abun da za su yi su tashi su yi in kuma ba ba can su suka sani Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau, a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Musamman injiniyan namu a yau, Hassan Alhassan Silaja da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.